Bitrus ta fari Sura biyar Don haka ku dattawan ikkilisiya da suke cikinku, ni da nike dattijon ikkilisiya, ɗan uwanku, mashaidin shan wuya almasihu, mai samun rabo kuma a cikin ɗaukakar da za a bayyana, ina yi muku gargaɗi, ku yi kiwon garken Allah da yake tare da ku, ba a kan tilas ba, sai dai a kan yarda, ba ma don neman ribar banza ba, sai dai da himma. kada ku nuna waɗanda ke hannun ku iko sai dai ku zama abin koyi ga garken nan sa'ad da kuma sarkin makiyaya ya bayyana. za ku sami kambin ɗaukaka mara dusashewa haka nan kuma masu kurciya ku yi biyayya ga dattawan ikkilisiya dukanku ku yi wa kanku mara da tawali'u kuna bauta wa juna gama Allah yana gaba da masu girman kai amma yana wa masu tawali'u alheri don haka sai dai ku ƙasƙantar da kanku ga maɗaukakin ikon Allah, domin ya ɗaukaka ku a kan kari, ku jibga masa dukkan taraɗaɗinku domin yana kula da ku. Ku natsu, ku kuma zauna a faɗake. Magabcinku Iblis yana zazzagawa kamar zaki mai ruri, yana neman wanda zai lankwana. Ku yi tsayayya da shi, kuna dagewa a akan bangaskiyarku. da yake kun san 'yan uwanku a duniya duka an ɗora musu irin wannan shan wuya bayan kun sha wuya kuma ta ɗan lokaci kaɗan allah mai alheri duka wanda ya kira ku ga samun madomiyar ɗaukakarsa a cikin almasihu shi kansa zai kammala ku ya kafa ku ya kuma ƙarfafa ku mulki ya tabbata a gare shi har abada abadin amin amin na rubuto muku wasiƙan nan a takaice ta hannun sila ɗan uwa mai aminci a yadda na ɗauke shi domin in yi maku gargaɗi in kuma sanar da ku cewa wannan shine alherin Allah na gaske ku tsaya a gare shi da ƙarfi ita da take a babila wadda ita ma zaɓaɓɓiya ce ta aiko maku da gaisuwa haka kuma ɗana markus ku gaida juna da sun bar ƙauna salama ta tabbata a gare ku duka kuna almasihu